الحمد لله أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم ونشهد أن لا إله إلا الله قال في محكم كتابه والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ونصلي ونسلم على القائل ما يكن عندي من شيء فأدخره وأمنعه عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد فموضوع خطبتنا اليوم طرق العفاف معاشر المستمعين إن العفاف هو كف النفس عما حرمه الله تبارك وتعالى إن العفة هي أن يجنب الإنسان نفسه المنهيات ويلزمها المأمورات لذلك هناك سبل وهناك طرق التي يستعين الإنسان بها الله تبارك وتعالى على الوصول إلى العفاف فمنها الطريقة الأولى تقوية الإيمان وفي الصحيحين سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا له وما الأحسان فأجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ويقول الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم يقول ابن عباس وابن الثوري رضي الله عنهما وأحمد بن حنبل رحمه الله الله معكم سبحانه وتعالى بعلم إذا إذا قال الإنسان ونفسه لا يظنن الإنسان بأن الله تبارك وتعالى لا يطلع عليه لا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد نعم إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب ألم ترى أن اليوم أسراء ذاهب وأن غدا للناظرين قريب إذا كل ما يؤدي إلى تقوية الإيمان وأن يوطد الصلة بين الإنسان وخلقه لابد أن يلازم الإنسان نفسه مع ذلك الطريقة الثانية التي تساعد المرء على الوصول إلى الأفاف إحياء الآداب الإسلامية من أمثال النظر لا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى ما حرمه الله تبارك وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ويقول تعالى وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وفي مسلم رحمه الله عن جرير رضي الله عنه يقول سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نظر الفجأة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم افرس بصرك إذا لابد أن يحيي الإنسان الآداب الإسلامية من أمثال النظر لذلك حرم الله تبارك وتعالى الدخول على البيوت بغير استئذان يقول الله تبارك وتعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وفي السنن الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع إذا لابد أن يحاسب الإنسان على النظر لذلك في السنن يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم لأصحابه رضي الله عنه استحيوا من الله حق الحياء فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لنستعي من الله والحمد لله فرد عليهم قائلا صلى الله عليه وآله وسلم ليس ذاك إنما الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلا فكل من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء إذا الطريقة الثانية التي تعين الإنسان على الوصول إلى العفاف الإحياء إحياء الآداب الإسلامية من أمثال النظر ومن أمثال السلام لابد أن يحافظ الإنسان على السلام لذلك في الصحاح والسنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تعابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أكشوا السلام أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحياء الآداب الإسلامية تعين الإنسان على الوصول إلى الأفاق الطريقة الثالثة البعد عن المثيرات الجنسية من المسلسلات الساقطة والأفلام الهابطة التي ضاءت فيها الأخلاق وذهبت فيها الغيرة ومات فيها الحياء لابد أن يجنب الإنسان نفسه كل شيء يؤديه إلى المثير الجنسي ومن ذلك لبس الضيق الشفاف الذي يتكشف ولا يتستر الذي يؤدي إلى التهتك والتبرج والسفوح والله تبارك وتعالى منعنا من ذلك كل الماء وفي مسلم وغيره رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما قط صنف معهم سياط من النار يضربون بها الناس وصنف كاسيات أو نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأفنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا وكذا أو كما كان مأثورا عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذا البعد عن المثير الجنسي يساعد الإنسان على التوصل إلى العفاف الطريقة الرابعة التي تعين الإنسان المسلم على التوصل إلى العفاف هو الزواج أو التبكير بالزواج نعم إذا كان للإنسان فتحة وكان له مندوحة عليه أن يتزوج مبكرا لأنه ثبت في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بصوم فإنه له وداء إذا من المساعدات التي تعين الإنسان على العفاف هي التبكير بالزواج إذا كان لك فسحة إذا كنت ذا طول عليك أن تقرأ وأن تتزوج لأن ذلك يمنعك عن الوقوع على التفور ويمنعك ذلك عن الوقوع في الزنا الطريقة الخامسة التي توصل الإنسان إلى العفاف احتيار الخلقة الصالحة لابد أن يختار الإنسان الجليس الصالح لأنه يقول الله تبارك وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وإذا اختار الإنسان الصاحب السيء سوف يتبرأ منه كما حكى القرآن إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين تبرأوا لو أن لنا أو كما حكى القرآن إذا لابد أن يختار الإنسان الصحبة الصالحة وأن يختار الإنسان الصاحب الصحيح السليم الذي كان بريئا عن البذاءة والفحش يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كعامل المسك ونافخ الكير فعامل المسك إما أن يحظيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة وإما أن تبتاع منه وحامل وناسخ الكيف إما أن يحرقك وإما أن تجد منه ريحا ممتنا أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذا لابد أن يختار الإنسان الصاحب الصالح الذي يعينك على اتباع أوامر الله تبارك وتعالى والبعد عن نواهي الله تبارك وتعالى ومن الطرق السادسة التي تعين الإنسان على الأفات التعرف على بعض المواقف الإيمانية من قراءة أمثال قصة يوسف عليه الصلاة والسلام الذي حكى القرآن عنه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين يوسف أيها الصديق عليه الصلاة والسلام الذي كان حمت به امرأة العزيز ولكن ماذا قال لله عز وجل رد السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم وفي الصحاح حكاية عن الثلاثة الذين آووا إلى الغار من بينهم رجل الذي هم بمواقعة الزنا فقالت له ابنة أمه اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فمن ذلك تخلى عن سبيلها خوفا من الله تبارك وتعالى إذا هذه الطرق لابد أن يستعين الإنسان الله بها على الوصول إلى العفاف وإلا سوف يبوء بالخسران ويبوء بغضب من الله تبارك وتعالى لابد أن نجنب أنفسنا الوقاح ولابد أن نجنب أنفسنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الأفاف وأن يساعدنا على التقوى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد موضوع خطبة مؤيو عشرين دا شدا ذو القادة ألف دا دريه دا أربعين دا wata sai daidai da goma sha bakwai ga watan yuliyo shekara ta dubu biyu da ashirin hanyoyin tsantseni ya ku ‘yan uwa musulmi a kubbobin da suka gabata mun yi bayanin irin halin da al'umma muke ciki na saɓon Allah subhanahu wa ta'ala na zinace-zinace na yawan maɗigo na kuma yawan ainihin liwafi kamar yadda ake samu a cikin mafi yawanci daga cikin inda al'ummar musulmai suka fi yawa har ya kai ga akwai mutum guda ɗaya wanda yanzu haka maganarsa tana gaban jami'an tsaro yaransa ɗaiɗai mutum biyar waɗanda aka lalata to ni sai na rasa ganewa shin sakaci ne irin na iyaye ko ko a'a mabannatan ne suka yawa a cikin gari ko ko dukkanin guda biyu ne abin suka haɗu mu muna da sakaci a matsayin mu na iyaye sannan kuma matsannatan sun yi yawa sannan kuma ƴan ko oho su ma suna da yawa a cikin al'umma har sai da ya kai ga wani jami'i wanda bai wanke damtse bai kallon alƙibla sai da ya goranta mana ya ce wai me ke faruwa sau da yawa in aka samu irin wannan katankatana na faɗe akan samu ne a cikin masu wanke damtse da kallon alƙibla ya kai ga akwai yaron da yake gaya mini yana cewa da gwamnati za ta yi abin da ake cewa conduct wanda yake za a yi ainihin wato bincike na gida-gida a nan wani yanki daga cikin nariya ya ce to malam ina rantse maka da Allah in na ce wallahi ba zan yi kafara ba ai ai ne yaran da za a samu waɗanda yake ba taba taɓa su ba ya ku ƴan uwa musulmi ina ne za mu da irin wannan tunani menene ya samu al'umma muke na fito na fito da Allah subhanahu wataala kaga dai su yanzu ƴan majalisan Kano sun riga sun cimma matsaya sun yi ittifaki sun yi doka akan duk mutumin da aka kama ya yi wa wata faɗe a dandatse shi ba na kuma tunanin wannan wani al'amari ne wanda ba daidai ba saboda kamar yadda mai risala ke cewa su mutane akan zartar musu da hukunci gwargwadon irin yadda suka zartar da banna a cikinsu ya ku yan uwa musulmi akwai hanyoyi da yawa wanda duk mutumin da ya nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya rungumi waɗannan hanyoyin Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake shi akan tsantseni zai taimake shi akan kare kansa daga aukawa zuwa ga ainihin zina hanya ta farko ita ce duk abin da zai haɓaka imanin bil'adama wato musulmi kenan ya mai da imanin naka gwaggwaɓa ya kamata mutum musulmi ya rungume sa malamai sai suka mana bayani al imanu yazidu wa yankus imani yana ƙaruwa sannan kuma imani yana rabuwa Yazidu zidu bi kasrati sa'at wa yanqusu bi kasratil ma'asi imani yana zama gwaggwaba ne ya ƙaru da yawan ainihin bin Allah subhanahu sannan imani yakan wargaje ya lalace ya rage da yawan sabon Allah subhanahu lallai ka sani kamar da ibnu qayyim ke cewa al-jawziyya rahimahullah kaga mutumin da ya riki sabon Allah subhanahu ya zanto an sanya masa ɗigon baƙi a cikin zuciyarsa to wannan ba an kanin taimako zai samu daga Allah subhanahu ba kafin ya iya ke kansa daga barin sabon Allah subhanahu wata'ala bai tambaya ya zo a cikin hadisi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya rasulullahi menene kyautatawa yace kyautatawa shine ka bauti Allah subhanahu kamar kana ganin sa idan ka kasance baka ganin sa to shi Allah subhanahu wata'ala yana ganin ka ya tabbata a cikin hikayatu sarraf akwai mutumin da ya nemi ya yi lalata da wata yarinya sai ya kulle gida gaba ɗaya yarinyar ta ce duk inda ka san wata kafa za a gan mu ka je ka kukkulle ta ya kulle wunduna ya kulle ƙofofi ya dawo yarinyar ta ce akwai ƙofa guda ɗaya wacce baka kulle ba yace babu wata ƙofa da ta rage a cikin gidan nan wanda ban kulle ba babu abin da ya rage kawai sai dai ki aminta mu aiwatar da abin da muke so mu aiwatar yarinyar ta sun kuyi da kai ta girgiza ta ce a'a akwai kofa guda ɗaya har yanzu a cikin gidan nan wanda baka kulle ba ya je ya dawo ya ce babu kofar da ban kulle ba sai ta ce da shi kofa ce guda ɗaya ita ce kofar Allah subhanahu wa ta'ala idan ka kulle kofofin gida da winduna wanda yake babu wanda zai gan mu to Allah subhanahu wa ta'ala kana tunanin ba zai gan ba daga wannan magana Allah subhanahu wata'ala sai jefa imani a cikin zuciyarsa sai ya rabu da ita haka kuma ya tabbata a cikin sa'a hadisin waɗannan yara guda uku wanda suka tafi suka raɗe cikin wani kogo daga cikin su akwai tawassuli da ɗayan su yayi yace ya na kasance ina da wata yarinya diyar kawuta ina son ta kware amma so na lalata sai ya zama na cewa wani dalili ya kawo ta neman taimako wurina sai na to ba zan baki ba sai kin amince ni na yi lalata da ke yarinyar nan ta aminta sai ta ce da shi bayan yana himma yana ƙoƙari sai ta ce amma ka ji tsoron Allah kar ka yadda ka buɗe wannan zobe idan ba da haƙƙinsa ba yake sai jiki na ya fara karkarwa hanta ta ta kaɗu hankali na ya tashi sai na ɗauki wannan taimako da take nema na bata sannan kuma ban yi abin da nake so aiwatar da ita ba ashe kenan kaga ɗan uwa duk abin da zai sanya imanin ka ya kasance gwaggwaba imanin ka ya kasance ya haɓaka ya kamata ka yi riko da wannan imani idan kana tunanin cewa za ka aikata abin da ka ga dama Allah subhanahu wata'ala ya ce yana nan tare da kai da saninsa kamar yadda Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma ya fassara wannan aya wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah subhanahu wata'ala yana nan tare da ku da sanin sa don haka ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala a dukkanin halin da muke ciki hanya ta biyu wacce Allah subhanahu wata'ala yakan taimaki bil adama akan ainihin tsantseni da kamun kai wato ita ce raya ainihin ladubba irin na musulunci menene ladubba irin na musulunci misali kamar abin da ya shafi kallo kar ka kalli abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta maka ya tabbata a cikin muslim rahimahullah hadisin jarir radiyallahu an ya ce na tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menene hukuncin kallo irin na farar daya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ka kau da ganinka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ka gaya ma muminai su ainihin rintse idaniyansu sannan kuma su kare farjojinsu ashe kenan kun ga duk abin da zai kai ga mutum ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ta bangaren abin da ya shafi idanunka? ya kamata mutum ya kiyaye sannan ya tabbata a cikin sahihain hadisin Abu Huraira radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa an rubuta ma dan adam zina wanda yake dole ne sai ya aiwatar da wannan ba yadda ya iya ba shi da makawa idanuwa suna zina zinan idanu shine ya kalla sannan kunnuwa suna zina zinan kunne su ne su yi saurare baki na zina zinan baki shine ya furta hannun nan da kake gani yana zina zinan hannu shine ya kama kafa kuma tana zina zinar kafa ita ce ta kai mutum inda zai aikata sannan zuciya tana kauna tana marari tana sha'awa sannan farji yakan gaskata wannan sha'awa ko kuma ya karyata ta kace kenan kun ga duk abin da zai sanya mutum ya ainihin raya na dubba irin na musulunci ya kamata mutum ya kula da irin waɗannan abubuwa haka abin da ya shafi la dubba na sallama karka ta san madaki kai tsaye ko da ko ɗakin mahaifiyarka ce domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kar ku shiga gidajen ku hakan nan sai wani mai tambaya ya ce har ɗakin mahaifiyata ya ce har ɗakin mahaifiyarka shin kana so ka ganta ne a irin abin da bai dace ka ganta ba don haka ashe kenan kun ga laya raya la dubba na musulunci yana taimakon mutum akan tsantseni hanya ta uku ita ce duk abin da zai kai mutum zuwa ga ɓanna da lalacewa ya kamata mutum ya nisanta kansa da shi abin da ya shafi irin famafawai kamar da na bayani irin abin da ya shafi arewa tifo wani al'amari ne wanda aka shiryo aka kitso domin a gurɓata wannan al'umma mai albarka amma ba kowannen mu ya tsinkaya ba har yaushe musulmi hausa fulani ta'adarsa ta kasance rawa da sanya matsatsin kaya yaushe ne al'adar hausa fulani musulmi ta zame wannan ashe ba al'adar mu bace ba mu san inda ta samo asali ba wasu mutane ne waɗanda suke ƙoƙari Allah in masu shiriwa ne Allah ka shirye su in ba masu shiriwa ba ne Allah ka watsa al'amarin su ka kama su kamu waɗanda yake ba za su cewa ba gashi nan al'umma ba kuma abin da ya fi soyuwa a wurin al'umma sai irin waɗannan abubuwa daga cikin irin wannan abu shine sanya matsatsin kaya maza ma sun shiga ciki wai wani ɗinki da suke kira fitet sai mutum ya je ya sa kaya su matse shi ta ko'ina in ya sunkuya kana kallon ɗan wandansa kana kallon abin da ya yasa a ciki haka kuma mata su sanya matsatsun kaya ta ko'ina, wai suna ganin cewa wannan ita ce burgewa wannan ita ce wayewa kai co ya ku yan uwa musulmi duk abin da zai kai mutum zuwa ga tunzuran sha'awarsa ya zabo yadda ita ya tasar da ita bai kamata musulmi ya rungumi wannan ba hanya ta hudu ita ce aure cikin gaugawa idan kana da hali Allah subhanahu wata'ala ya buɗa maka kana da sana'a kana da rufin asiri to ka gaggauta yin aure annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ya ku taron matasa don mutumin da zai iya ɗaukan ɗawainiya da kuma jimirin aure ya yi aure domin aure zai sa ya rintse idanunsa sannan kuma ya tsinke sha'awarsa ko kuma ainihin ya kare gabansa idan ba ka da ainihin ali sannan kuma ba za ka iya auren ba to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ka yawaita azumi domin azumi shi ke tsinka sha'awa ba za ka yi sha'awan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta maka ba haka kuma daga cikin hanyoyin da suke taimakon bil adama musulmi wurin tsantseni da kamun kai ya duba wanda zai yi abota da shi akwai wanda ya bugo mani waya yana cewa malam ina da aboki da ni da shi muna da iyalai amma shi abokin nan nawa mutum ne watsatse na lura cewa idan na rungume shi malam zai kai ni zuwa ga sakon Allah ya kai ni zuwa ga wuta ya ɗauke ni wata rana zuwa ga nan tsallaken gada nasarawa malam sai na je mun bar matayenmu muka je muka samu matan banza malam muka yi abin da bai dace da waɗannan mata ba shi kuma kullum aikin da yake kenan da sunan yana cewa matarsa wai yana majalisa suna nan suna fira malam ka bani shawara na ce ai wannan ba sai na baka shawara ba duk mutumin da zai kai ka zuwa ga sabon Allah subhanahu wata'ala hoha kai tsaye ka rabu da shi hoha kai tsaye ka nuna masa wannan ba abokin tarayya ba ne, to haka ya kamata mu sanya ido a cikin gidajenmu su wane ne abokanan ƴaƴayenmu su wane ne ƙawayen mu mata idan ko ba haka ba banna sai ta auku a cikin gidaje kafin kai ka farga abin an riga an shaka ya riga ya wuce da saninka hanya ta ci da ta ƙarshe wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake taimakon bil adama wurin kamun kai da tsantseni ya karanci matsayoya irin na magabata matsayoya irin na imani irin matsayi irin na annabi yusuf alaihi salatu wanda matan ainihin babba matan minista ta neme shi yayi tarayya da ita ta hanyar da yake bata dace ba amma ya roƙi Allah ya ɗaga hannu ya ce ya Allah idan baka yaye mani masifar waɗannan mata ba zan jayu zuwa ga abin da suke kira na sannan daga ƙarshe in wayi gari daga cikin jahilai ashe kenan kaga abu ne wanda zaka lura annabin Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko sa yana ɗaya daga cikin fiyayyin bayu duk irin abin da kake da takama da shi na kyau da ainihin iya ainihin kwalliya da kwarjini baka kai shi ba amma ka duba ka ga an nemi yayi aika aika yake a'a gara in saura a cikin kurkuku ya ce mani alkhairi akan kan je aikata wannan al'amari sannan akwai yaro na baya baya wanda malamai suke kawo hikayarsa yarinya ce ita ta neme shi ba shi ya neme ta ba amma sai ya zamana cewa akwai kendir na kunne sai ya sa hannunsa a jikin kendir din nan sai ya juta sai ya cire sai ya mayar sai yana makansa wa'azi yana cewa to wannan wutar duniya kenan wacce aka wanke ta sau saba'in da wani abu menene kake tsammani da wutar Allah in ka je ka aikata wannan aiki da wannan yarinya ke ka zuwa gare sa ya ku yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala a duk irin halin da muka tsinci kanmu Allah muke roƙo subhanahu wata'ala ya tsare mana imanin mu ya taimake mu akan kanmu ya samu fi ƙarfin zukatan mu abinda muke iyawa Allah ka huwace mana abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana fitina ta dame mu a wannan ƙasa Allah mun tuba Allah ka yaye mana wannan fitina wannan fitina da ta addabe mu Allah ka yi mana maganinta waɗanda suke da hannu wurin ta da wannan fitina Allah ka san su Allah ka shirye su in cikin ilimin ka masu shiriwa ne idan ba masu shiriwa bane ya Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa don mutumin da aikinsa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutarsa mutumin da aikinsa hura fitina Allah ka jefe shi da fitinarsa don mutumin da ya hana mutane zama lafiya Allah ka bar shi ya zauna lafiya wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa duk mutumin da yake neman ganin bayan mu Allah ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi Allah ka mai da shi abin tausayi a cikin al'umma duk mutumin da ya gangami na sharri Allah ka fitine shi da gangaminsa Allah ka sa gangaminsa ya kare a kansa Allah ka kare mu sharrin mai sharri da mu da ƴaƴanmu da ainihin matayenmu ya Allah duk mutumin da aikinsa hura wuta ne Allah ka kona sa da wutarsa mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka ɗaura wanda za su yi ajalinsa duk mutumin da ya ɗaga makami a kanmu Allah ka sa ya zane ajalinsa Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin muminai ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم